matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ne da babban jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsarra ta kasar Ghana reshen yankin Arewa maso yammacin kasar Muhammad Hashim Sidi Madani akan matakin da hukumar kiyaye hatsarin ke ɗauka yayin da ake shiga watan Kirsimeti ga kuma babban zaben kasar ranar bakwai ga watan Disamba lokutan da ake yawan samun hatsarra a kasar Ghana. a makon da ya gabata bakon namu ya kai inda yake mana bayani akan tarukan da suke shirya wa direbobi a tashoshinsu domin wayar da kansu ga dai bayanin nashi wayannan taron da muke mafi yawanci muna kiran yan jarida idan mun gama taron suna interview fannin mu sannan su yi ma wayar da kuma aka gayyace su interview idan ka ji jawabin da suke bayarwa kana ganin cewa eh suna murna suna farin ciki da wannan kiran da muka musu kuma idan mun musu idan mun je muna nuna musu ababen da ke faruwa kan hanya muna da fitoci ne na hasari muna nuna musu domin su gani ya kara tsorata su idan suna cikin mota direba na abin da bai kamata ba su yi korafi domin biyan da kai nan kana biya ne direba ya da kai inda kake ya ce kai inda za ka lafiya ba kana biyan shi ne ya ji halakar da kai ba sai sa idan ka gan yana wani abu wanda ya take doka ko kuwa bai kasance bai kamata ya yi ba ya kamata kai ma ka yi korafi domin idan ka yi shirin ɗanɗi idan lore ya hafka ma asari kai ne wanda za ka rasa ranka sai sa suna karba eh suna karba yanda ya kamata suna karban da siyan kwarai da gaske to an sha ganin kuna irin wannan gangami a kowace shekara musamman an kai wannan lokaci da ake shiga ana tunkaro watan kirsimeti kuma ga ma shekarar zaɓe kuma duka za su zo lokaci guda amma ana samun yawan hatsira to shin wannan gangami na bana zai bambanta da abin da aka saba gani a baya ko gangami ku kare amma duk da shi direbobi ba su abin da ya kamata nasiha dai yadda muka fadi muna nasiha mu muna iya gurgudun mu idan mun sanar jama'a suna karba To amma yadda ababa ke kasancewa yau da kullum gaskiya abu ne wanda mu da kanmu yana damun mu kasa da kanta tana bakin ciki idan hasari ya faru. Domin za ka gani kai da kanka kana mamaki wani abu ne ke faruwa me yasa ababa ke faruwa haka. Ganganci ne a wurin mai tuki ko kuwa ganganci ne wurin fasinja wannan Allah shi ne masani. ka yi siya mai shi na karba A da annu biyu biyu amma idan ya fita sai ka gan wani bi abin da za ka ji ma ya fi wanda ka ji shi a bara sai sa mu dai ba mu yanke kauna kuma ba mu bari iyon mu ta yi sanyi gargadi dai kowane lokaci mutum yana bukatan eh, a ilmantar da shi yana bukatan gargadi namu muna yi kuma muna kara rokan um, yan sanda su ma su kara taimaka mana domin su ne wa'anda suke ganin cewa an yi aiki da doka. Eh su ne wa'anda suke ganin cewa an yi aiki da doka. Hmm. Idan ka gan direba ka hango shi yana duban da ya ketare iyaka kamata ne ka rike shi domin gudun nan da yake yi zai iya hallakar da wani wanda shi bai san ci ba bai san sha ba idan ya fail break za ka ga ya ya hafka ma wani wani ma yana shiga ma gida ne gaba daya wani kuma ya shiga ma shop wanda yana kusa da hanya sai sa to da yawa ne muna ganin ganganci ne a wurin masu tuki domin yanzu haka wannan lokacin da muke kwarara ka ga me shi ya fito hanya ya zo ya zo da akwai gajiya tare motar da kanta tana bukatar futu domin ka fito da ita wuri mai nisa ya kamata ka bata lokaci ta futa amma domin ya zo ya yi ke jama'a a tasha sai ya ce ya kamata ya juya ya koma sai sa muna kara ilmantar da juna muna kara ilmantar da manya na tashoshi idan ka san tashanka yana zuwa wuri mai nisa ne ka tabbatar cewa ba nan da zai tashi direba biyu ke idan wannan ya yi tuki awa fudu awa biyar ya sauka ya zamna gefe ya ba wani hanya shi ma ya ci gaba in aka je aka an samu kwanciyar hankali babu wani matsala amma idan mota ya zo ya iske jama'a sai ka gan kuma domin jama'a na nan ba motoci yana kuma sauri yana gaggawa ya kuma doki jama'an nan ya koma da su inda ya fito sai ka gan an je an hafka masayi so da yawa yana fitowa ga mu domin mu idan mun kasa hasari gaba da dayanta hmm. akan dari mun yi masa kaso dari hmm. Cikin da biyar yana fitowa ga mu mutane ne. Biyar nan, sauran biyar nan yana fitowa ga hanya da motar dan kanta. Amma cikin da biyar gaba dayanta yana fitowa ga mu mutane ne. Kuma ma wannan biyar da ya sauran ma mutum ma kana da kuma rabo a ciki. Domin motan ka kasan kukanta. Idan ka tashi da mota yau, ka kan kaman kukanta ya sake yadda ka tashi da ita jiya ba haka ne yau. ka san kamar matsala na tare da motar Ke sa idan ka kyale ka tashi kai daurin kai ka wuce da mota, mota ya hallaka ba motan ba ne. Kai ka hallaka da mutane. Domin motan ya nuna maka cewa ban jin daɗi ko kuwa da matsala. Sai ka ce a'a to na tashi. Hanya kuma muna kukan hanya idan an gyara hanya lokacin muke kara ji kamar asari na yawa. An gyara muna hanya lokacin muke kara ji asari na yawa a cikin karta. To yaya za mu yi? shin mu bar hanyar ba ta ko dai mu gyara domin idan an gyara hanya sai direba ce ah, ai hanya na kwance hmm. mu tada amma idan hanya baka da kyau yana tafiya yana sannu a hankali ne sannu a hankali har mota ya fita to yanzu wake da alaki mu ne mutane sai sa ya kamata mu mai da hankali a cikin aikin da muke ka ce za ka yi aikin tuki aikin tuki kuma ba ka tashi da motan ka kamar jihar ashanti ka arewacin ghana alhalin ba kowa a cikin mota ita bai sai an cika tukun mota ta tashi sai sa aikin mutane kake yi aikin mutane da kake yi da ka bari hankalinka kuma ya fuka ko ya komo kan mutane idan hankalinka na kan mutane kowane lokaci ka yi abin da ya kamata domin ka je da su lafiya ka komo da su lafiya. To madalla a nan ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsarra ta kasar Ghana reshen yankin arewa maso yammacin ƙasar. Da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.